assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau daya ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da sha shida ga watan jun shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin jawabi ulfawa'id fi tahsilil ilmin nafi yau za mu tashi shafi na 139 hifzul lisan min al-falfara wal kadhib بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حفظ daga surutan da ba su da amfani yawan surutu da kuma karya hmm. labudda li ilimi ilmi an yahfaza lisana ba makawa ga dalibin ilimi ya tsare harshen sa min sarsara daga surutai da yawa hmm. kada dalibin ilimi a jishi ya cika surutu hmm. wal kadhib da kuma ƙarya wal ghiba da giba wal da alfahari kar ya zama to dalibi ya riga alfahari yana nuna wa mutane ni mai ilimi ne yana nuna wa mutane ni na haddace littafi kaza an gane yana nuna na buwa na ilimi na buwa na ilimi na buwa na ilimi wanda idan kana yin wannan alfahari za ka yi bakin jini wajen sa'o'inka in kana da ilimi ka bari sa'o'inka su yabe ka ba wai kai ka ringa nuna wa mutane ni alhamdulillah na fi kowa haddan alkur'ani na fi kowa haddace hadisi duk ɗalibai na gaba ɗaya duk ɗalibai da muka yi karatu a wajen malam a nuna min wanda ya fi da ilimi kaga kana faɗin wannan ko da kana da ilimin za su koma suna neman aibinka kuma ɗan adam in ka sa mishi ido kana so ka gano aibin shi sai ka gano da yanzu zan sa ka ina so in yi project akan ka in ce project zan yi akan wani ne in sa shi in ce ina bin shi kullum kullum ina bin shi da sami ido to zan rubuta kurakuran shi an gane tunda dai dan adam ne shi ba wai ma'asumi bane shi to haka babu kyau mutum ya riga alfahari da abinda da Allah ya bashi ya zama tsorin tawazu'u a babi na ilimi an gane ai to mutum kai ya zama to mai alfahari da takama an gane kowa ma ya gano cewa kai din nan mai girman kai ne kai din nan mai takama ne kana jiji da kanka na'am da yawan dariya a ga ɗalibi kullum kya kya kya kya kya kya ya cika yawan dariya to wannan yawan dariya yana zubar da mutunci eh na wasu kudi da'i da kuma shuru da wame ya zama to kullum cikin shuru a lokacin da ya kamata ya yi bayani zai yi shuru hmm. a lokacin da ya kamata ya shuru zai yi shuru shi kullum cikin shuru yake idan ya zo majalisi ana tattauna masail na addini shi ba zai ce komai ba kuma ko ina ka gan shi baya sa baki a cikin al'amuran jama'a idan al'amarin yayi yawa ya kan zama to aibi yawan surutu aibi ne yawan shuru shi ma aibi ne an fahimci wannan aibi kaga mutum ya zauna gefe yayi shuru to galiban irin wa'annan masu shuru din to ana ganin cewa na biyun su shedan ne zai iya yiwa tare da shi akwai wani iska wanda yake tattaunawa tare da shi shi ya sanya baya so ya tattauna tare da mutane saboda haka ɗalibin ilimi kada ya zama to mai yawan surutu ba wai burgewa bane ba in ka je majalis ya zan murya ka kawai ake ji ka ce kaza ka ce kaza ka nuna ka fi kowa sani kafin wani ya yi magana kai ka toba albarkacin bakinka kana zuwa za ce yanzu zai kwace in an fara magana yanzu zai kwace magana kowa zai nuna ya fi kowa sani sai ga an zo ana jin haushinka an gani sannan kuma mutumin da ana tattaunawa ana so a ji gudunmawansa ya ba da gudunmawa dangane da abin da ya shafi ilimi sai ya shuru kuma kowa ya san cewa yana da karatu tun da kana da karatu ana tattauna matsala na karatu ka ba da gudunmawa da ilimin da Allah ya baka to sai bawan Allah ya shuru ba zai ce komai ba haka yanda ya zauna haka zai tashi wannan kuskure ne wa ma ila dhalika min khawarim al-muru'at da abin da ya shafi wannan daga cikin abubuwan da ke zubar da mutunci hmm, wa dhahabil haiba da kuma tafiyar da ainihin kwarjini hmm. irin wannan yana tafiyar da kwarjini shin da yawan surutu da kuma yawan da yawan shuru wanne ne zubar da mutunci yawan surutu idan mutum ya yi shuru zai iya yi wa shirin da ya ɗin nan shi ya san halin shi ne an gani an ce idan kai wawa ne kuma ba ka so a gane wawancinka in an zo kawai ana tattaunawa kawai kai shuru aka maka lau suka ce fadda tafadda tafadda ya ce wallahi malamin nan ko in ka taɓo shi ba yana nan yana jin ba san ba abin da ya sani a cikin al'amarin an gane wannan ko to idan mutum ya zama wawa yana ganin in yayi magana zai ji kunya to yin shiru shi ya fi alkhairi gare shi ko da mutane suna ganin wani baya ba da gudunmawa kama idan mutum yana yawan surutu zai yawaita tuba-tubai an gani tun mai yawan surutu zai yawaita kurakurai zai yawaita karya. za a ganshi, za a yi ta kama shi da kurakurai da yawa za a yi ta kama shi da karya da yawa shi yasa dubu mutumin da in ba ka da abin da za ka faɗa kai shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta ƙarshe ya faɗa alkhairi ko ya shiru an gane in baka da abun faɗa ya shiru na'am na'am ومن ذلك إسقاط المشايخ والحفي عن مروءتهم yau yau na yi tambaya na ce da mutumin da yake mai yawan surutu da yawan shuru ne ya fi alkhairi wane ne ya fi mutunci a wajen mutane mai yawan shugo? eh wani yana cewa wajattu sukutan makiyaran falazin tuhu izalam ya kun ribuhun falaisa bi khasiri ko izalam ya ji ribuhun falaisa bi khasiri wajattu sukutan makiyaran falazin tuhu na samu shuru a matsayin kasuwanci sai na rinzimce shi iza lam yakun ribhun falastu bi khasim in ban samu riba ba to ban zama to mai yin hasara ba in dai kai shiru a cikin al'amari in baka samu riba ba baka zama to mai yin hasara ba amma mai yawaita surutu zai faɗi wasu abubuwa da yawa wanda za a kama shi da kurakurai a kama shi da ainihin ƙarya mutuncin shi ya zube an gane na daga cikin wannan akwai iskatul mashayikh kayar da darajar manyan malamai an gani? Ka ga ainihin ɗalibai wannan an fi samun shi a cikin ɗaliban bidi'a ɗaliban bidi'a su ringa zagin malaman sunna za ka ɗalibai sufaye in an kira wani babban malami ibn taimiyya ko an kira ibn Kayyin, sai ka ga sun zage shi sun faɗi magana na batanci gare shi an gari wani lokaci ma su jingina mai ƙaryan ƙarya akan abin da bai aikata ba ce ya aikata suna ba gano wannan kaga kwanan nan akwai wani a cikin social media na ga wani ɗalibi ina ganin daga kano yake ina ganin kamar an yi maganar dr yusuf al-ardawi an tattauna ana magana kan irin kurakuran dr yusuf al-ardawi cewa ba malamin salafiya ba ne shi za ka yi mamaki ka ga ainihin masu da'awar su sunna ne sai kuma ka ga suna ɗaukaka dr yusuf al-kazawi sannan suna kokari su kushe malaman salafiya kaga mutum yana ƙoƙari ya kushe shek mukbil bin hadi ko shek rabi'u bin hadi ko yana so ya kushe shek fawzan ko ya kushe Nasiru al-albani amma daga an ambaci yusuf al za ka ga yana farin ciki kuma ka ga yana faɗi manganu na alkhairi a gare shi har ma lokacin da dr yusuf al ya rasu an samu wasu masu da'awan sunna masu da'awan salafiya musamman suka ware muhadara na musamman domin yusuf al-karzawi aka aka zaɓi malaman da suka bada tarihinsa da gudunmu wanda ya ba musulunci amma lokacin da aka samu malaman salafiya sun rasu wa'annan malaman da suke yaban yusuf al-karzawi ba su fito sun yi wani bayani dangane da darajar wa'annan malamai da gudunmu wanda suka ba musulunci ba to wannan bawan Allah da ya ji haka sun ce shi billahi lazi shi a nashi ra'ayin ya fi mutunta dr yusuf al-kardawi kan malaman mamlaka gaba daya su ibn bas su ibn usaimin su wane ne ya ce kai hadda nasiruddin albani suna kasan gari kuma wannan fa mai maganan dalibi ne na wasu malamai wanda suke da wasu ahlus sunna ne su kaga ya kamata malaman nan suna cin wannan magana gare shi su yi sauri su kwabe shi su kira shi su ce kai ɗalibinmu ne a ina ka samu wannan karatu su tun da kaga ya faɗa sun yi shuru kuma ya faɗa a social media duniya ta gani ya nuna menene ya nuna su ma sun goyi bayan wannan al'amari kuma za ga wani lokaci muhazara ne za a shirya a gaban malamin da ke da awashi ahlus sunna ne za a saki layi a yi zagin malaman salafiya a gaban shi kuma Su kaga wannan shirin ya nuna shi ma ra'ayin shi ɗaya da wancan dama shi yana jin tsoro ne wannan yana da jara'a ne shi yasa ya iya fitowa ya faɗa kun gani almuhim wato mutanen inda aka fi tunanin samun zagin malaman sunna an fi tunanin samun zagin malaman sunna a wajen yan biri'a in ka duba su wane ne suka fara zagin malaman sunna a duniya yan shi'a su wane ne malaman suna sahabban manzan Allah ko yan shi'a su suka fara buɗe kofa na cin mutunci masu mutunci sun kafirta sahabbai sun fasikantar da su sannan kuma sun kira su yan fashi sun kira su azalimai sun kira su da miyagun sunaye sun ce bayan annabi ya rasu sun yi ridda sai dai mutane kawai guda tara su ne kadai ba su yi rida ba to yanzu mutanen da suka buɗe baki suka soki mutane suka soki mutane masu alkhairi irin wannan wanda a duniya ba a taɓa samun masu alkhairi irin nasu ba eh? inna allaha nazara fi qulubil ibad fa wajada qalba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam khayra qulubil ibad fastafahum li risalati thumma nazara fi thumma nazara fi qulubil ibad بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه Allah ya duba zukatan bayi ya yi tankade da rairaya sai ya duba zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne fiyayyen zukata sai Allah ya zaɓi manzan Allah zuwa ga manzancinsa sannan ya ƙara dubawa ga zukatan bayi na duniya gaba ɗaya bayan zuciyar muhammad sai ya samu zuciyar sahabbansa ko zukatan sahabbansa su ne fiyayyun zukata sai ya sanya suka zamanto mataimaka annabinsa inda akwai mutanen da suka fi sahabbai daraja da annabi da Allah ya cire ma annabi su ya kawo su sai suka zamanto masu taimako ga annabi kuma suna ba da kariya suna yaki wajen taimako addini an gane to kaga a duniya ba a taba samun masu daraja kamar sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ba to amma wa'annan bayan Allah bayan manzon Allah ya rasu sai yan shi aka ce dawa aka hada su ba da sahabban annabi ba sun kafirta su sun kantar da su sun yi kaza sun yi kaza to idan ya zamanto al'umma sun sanya manyan malamai a gaba suna suka suna kafirtawa suna fasu kantarwa menene burinsu ku ku ɗauka zagin ne burin burinsu menene burinsu yau burin burin burinsu shine sahabban manzan Allah sune masu ruwaya na addini in ana so a yi tambaya game da manzan Allah waye za a tambaya sahabbai to idan an bata sahabbai an yi rugurgu da su kaga anan tarihi ya lalace in ana so a san wani abu dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam? to za a ce to dama sahabbai ne kuma sun yi rida sai ya zamanto musulunci ba shi da tarihi sannan manzan Allah ba shi da tarihi yanzu ba za mu iya gane abin da ya inganta daga manzan Allah ba tunda ɗaliban da suka yi karatu a gaban shi kafirai ne fasikai ne alzalumai ne yan fashi ne su an gane wannan ko to wannan wannan shine zagin manyan malamai ya fara tun zamanin sahabbai aka samu yan shi'a suka yi daga yan shi'a sai wa sai khawarij al'amilu ala gairi ilmin ka saliki ala gairi sabil al'amilu ala gairi ilmin ma yufsidu akthar min ma yuslih mai aiki ba tare da ilimi ba kaman mai shiga hanya ne kaman ka saliki ala gairi sabil kaman mai kaman mai tafiya ne ba akan hanya ba ya kamata a ce ya bi gabas sai zo biyan ma. yamma kaga zai daɗe yana tafiya kuma tafiyan nan ba nasara ba zai cimma inda yake so ya cimma ba al'amilu ala gairi ilmin ma yufsidu aksaru ma yufli mai aiki babu ilimi abin da yake lalatawa ya fi yawa fiye da abin da yake gyarawa fadlubul ilma dalaban la yadurru bil ibada wa dalubul ibada dalaban la yadurru bil ilm sai ke cewa alhassan albasari ke cewa ku nemi ilimi irin neman da baya cutar da ibada kada ka zama to dan ilimi kawai kullun kawai ilimi ilimi ba bautan Allah a'a ya zama ka hada ilimi tare da bauta wadulul ibada dalaban la yadur bil ilm sannan ku nemi ibada irin neman da baya cutar da ilimi ku hada biyu fa inna qauman talabul ibada wa tarakul ilm ha lalle wasu mutane sun nemi bautan Allah suna ta bautan Allah su je masallaci a yi karatun Kur'ani, a yi kuka a yi azumin nafila a yi kaza a yi kaza hatta kharaju bi asiyatihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi har ya zama to karshe sun fitar da takubba sun yaki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yaki al'umma annabi sai suka zo suka ɗauka mutanen da suka fi kowa daraja suka ce jininsu ya halarta kafirai ne su mutanen da suka ce aliyu bin abi kafiri ne kuma jinin shi ya halatta kuma suka kashe shi Kama wannan shi ne sakamakon zagin malami in dai za a zagi malami to ana so ne a zubar da mutuncinsa ana so ne a daina saurarensa idan aka zubar da mutuncin malami aka daina saurarensa to zai zama tofata fatawan shi ba shi da amfani ku fahimci wannan to wannan shi ne aikin da yan shi'a suka yi sannan kuma wannan aiki shine aikin da mafi yawan malaman biri'a suke aikatawa wajen kokarin soke manyan malamai in ka Muhammad bin Abdul Wahhab billahi allazi da ba dan taimakon Allah ba babu ta yanda za a yi maka awon shi ma a saurara saboda ina ganin da shi'a da sufaye da sauran yan biri'a sun karar mu wannan bawan Allah da propaganda da ƙarya da batanci har sai da ya zamanto an daina sauraren shi suna ba gani kai in kana bin mazhaban hanbaliya ma za ce mazhaban muhammad bin abu wahab to mazhaban hanbaliya ita ma an ja mata saboda muhammad bin abu wahab dan hanbaliya ne shi sai da ya kasance ita mazhaban ba ta da yawa a duniya saboda batanci da aka yi gawa ga muhammad bin abu wahab mazhaban hanbaliya ba ta da yawa ina ne yake samun mazhaban hanbaliya a saudiya ne kawai sai wasu ɗan wurare a kuwait yan kaɗan kaɗan amma sauran mazahir suna da mabiya an fahimci wannan to kaga irin wannan ba komai ke kawo wannan ba zagi in kaji ana zagin malami ana bata shi to ana so ne a hankali a cire kwarjininsa a cire mutuncinsa a hana mutane sauraren shi ina fatan gane wannan kuma galiban da za a faɗi gaskiya ma da alhamdulillah to ba gaskiyar za a faɗa ba yanzu ɗan shi'a gaskiya suka faɗa game da sahabbai amma kuma da sunan addini suka ba sahabban manzan Allah in kaga wani malami na rantse ma da Allah in an ce ma ba dan aljanna ba dan aljanna bane ma sai ka dan shakka ta ainihin Abubakar Jibrin, limamin farfaru sun je ainihin Iran tare da Sheikh Abubakar Teresa da suka je lokacin Iran tana so ta yi amfani da su su yada akidanta su kuma ba su gama riskan akidan shi'a ba sun doka akidan ayatollah khomeini akida ne mai sauki ba irin shi'a ba ne na da suna zuwa masallaci suna zuwa garin lokacin sallar juma'a a can tehran can tehran suna zuwa garin sai ga liman yana kudu bakan sai wani ya ce kaga bawon Allah mai imani in ji malama jibrin ce wala wanda da garin shi mai imani ne kalli irin gemun shi kalli irin kaza kalli dukkan shi an gani wannan bawon Allah ya ba malam Abubakar Jibril sha'awa shi da kuma liman chief imam yana fara zuwa ya fara ba kawai sai fashi da kuka lamma mata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam eh, da jami'u sahaba illa nafarun qalilun ko illa nafaran qalilun mimma yu'addu bil asabi wa qila thalatha wa qila arba'a wa gayatul amr innahum tis'a yace asha ne take cikin shekara ruwa yace malam kaji abinda da wannan abinda wannan dan shawara kin ya fada subhanallah yace billahi lazi wannan gemun gemun masaraka wallahi gemu yace yanzu ya za mu yi sauri mu fita mu yi sauri abubakar jibirin yana kama hannu malam baka tirisar zo mu fita kuma ga masallar shi ɗaran gaba ɗaya can kanta ɗin an cika ta ina ne suna gaba gaba za su iya fita sai jan shi yake sai jan shi yake har mutanen suka gane cewa hankalin shi ya tashi kace da wannan dan sunni ne eh hankalin shi ya tashi ina ganin da kyan suka samu suka fito kuma daga fitowar ina ganin shi ya ce kawai zai bar garin bai san Allah ya saukar da musiba ya shafi ya shafe shi ko ya shafi kaza to ina ganin da ɗan shi a suka yarda suka ba su dama su bar garin an gani daga dawowar su ne suka zo suka fara gaya wa mutane ga fa abin da suka gani a Iran kuma jama'a ku yi hankali da 'yan shi'a na iran ku fahimta na kawo wannan zai don musan wato irin usulubi galiban wani sai ce 'yan shi'a ai ba sa zagin sahabbai ai na je garin shi'a wallahi na je mutanen kirki ne sun kyautata mun sun mun kaza sun mun kaza mutane ne masu karamci wa'annan 'yan shi'a ba irin wa'ancan 'yan shi'an bane an gane ta shi na ce daga cikin wannan akwai iskazul mashayikh kayar da ainihin manyan malamai da kuma walhaddi amuru kuma kamar da zubar da mai mutuncinsu kaga ba wai 'yan shi a kadai ba ba kuma 'yan biri a kaɗai ba a wannan zamanin akan samu wasu masu da'awan sunna ma kaga suna kokarin bata wasu malaman sunna ɗalibai ne ko gama gari sai kaga an ba su aiki aikin shi ne kokarin yaya za a yi malam wani a ga an zubar da mutuncinsa a shirya wannan ƙarya a shirya wannan furfaganda a shirya wannan kaza to irin wannan zubar da darajar malamai in kana ganin ka zubar da darajar malamin wani malamin da ba naka ba ka ji daɗi to wutar malamin ka shi ma sai an mai haka an gane kai yanzu baka jin kunya kana da awon sunna saboda wannan malami baya karantar da kai ko ya karantar da kai ka rabu da shi ka zo kana zubar da mutuncinsa To in ka zubar da mutuncin kai a ganin ka ka zubar da mutuncin menene sunna duk mutumin da yake zubar da mutuncin malami to kamar yana so ne ya zubar da mutuncin sunna kamar yadda ibn usaimin ya faɗa a cikin kitabul ilm an gano wannan ko idan ya zama to malami da malami wani abu ya haɗa su to kai ɗalibi ba abin da ya shafe ka kamar yadda bahaushe ke cewa karo da karo zai ragu, dan akuya bai saba ba idan dan akuya ya shiga ba shi da kaho an gani zai zo ya shiga faɗan da ba shi ba kuma sannan za a yi amfani da shi abin da bai sani ba zai zo ya shiga ya yi ta farfaganda yana karya akan abin da ba shi da masaniya a kan shi kuma yi wannan to so haka baya halatta ɗalibi na sunna ko kuma gama gari na sunna ya shiga cikin harkan zagin malamai ko cikin harkan yin farfaganda a cikin abin da bai sani ba na batanci ga malamai duk malaman sunna inda suke malaman ka ne duk inda malamin sunna yake ka mutunta shi ko da baka taba karatu wajen shi ba wannan shi yake nuna kai dan salafiya ne amma malamin da kake so shi kake yabo malamin da kai baka so saboda bai maka ba ka ringa sukan shi sunan ka dan hizbiya kai ba ba salafi bane wallahi ina fatan gane wannan to wannan shine وهذا الإمام الآجوري رحمه الله. سوكا الإمام Allah الله يبصر رحمه yana cewa. yubayyin ah, ashiya min adabi talab yana bayyana mana wasu abubuwa daga cikin ladubba na neman ilimi kai Allah ta'ala ya masa albarka idan talibu takallama bi ilmin idan ɗalibi zai yi magana to ya kamata ɗalibi ya ringa magana da ilimi yawa ya yi magana da ilimi in ya ga magana daidai ne hmm. idan ya yi shuru ya yi shuru da ilimi idan shuru ya kasance daidai ne hmm. ɗalibi ya zan mai ƙarancin kutsawa cikin abin da bai shafe shi ba in abu bai shafe ka ba ka yi shuru idan malamai guda biyu wani abu ya haɗa su kai ɗalibi mai naka kai shuru ɗalibi mai naka ka ba malamai haƙuri don Allah malamai ku daina faɗa don Allah ku taimaka ku karantar da mu mu burinmu muna so mu samu karatu ne a wajen ku. idan kuna faɗa ba za mu samu wannan albarka na ilimi ba misali to kaga waɗannan su ne ɗalibai na kirki amma ɗaliban da ke ƙara ingiza fitina suna ƙara kawo rabuwa cikin ahalin sunna wa'annan su ne ɗalibai na banza alaman gane dalibi na banza shi ne ɗalibin da ke shiga cikin fitina an ce min husini islamil mar'i tarkuhu huma la anihi daga cikin kyawun musuluncin mutum shine barin shiga abin da babu ruwan shi ya zama to karfinka wajen yaya za a yi a rusa kafirai karfinka yaya za a yi a rusa malaman biriya in dai kokarin rusa kafirai rusa malaman biriya ka kyauta muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum annabi muhammad dai manzon Allah ne wa'annan da suke tare da shi suna tsananta wa kafirai suna tausayawa tsakaninsu suna tsananta wa kafirai su tausaya tsakaninsu suna tsananta ma ɗan bid'a su tausaya wa ahlus sunna gane to sai zama to yanzu wani lokaci ma dan bid'a ya fi samun sauki a wajen wani mai da'awar sunna fiye da ahlus sunna an gane wani lokaci ba zai ga wani ɗalibi ya sauki magana ya zo yana gaya wa yan bidiya yana sukan wani malamin suna a gaban wasu yan bidiya din ba suna fata gane wannan ko a gaban wasu yan hizbiya to shine yake magana. in zai yi shuru ya yi shuru da ilimi idan ya ga cewa shirin shi ne daidai kuma ya zama mai karancin kutsawa cikin abin da bai shafe shi ba na'am ya khafu min lisanihi ashadda mimma ya khafu min aduwi ya zama to yana tsoro daga harshenka fiye da yadda yake tsoro ga makiyinsa harshenka ya fi makiyinka hadari an gane ka ji tsoro an gane ka ji tsoron harshenka fiye da yadda kake jin tsoron makiyinka domin harshenka zai iya kai ka ya baro eh an ce menene akwai wani karin magana da suke yi cewa baki shi kan yanka wuya tun da kaga baki dan karami har ya kai ga yanka wuya kaga ai bakin nan ashe bala'i ne shi to ya kamata mutum ya yi kokari ya tsare harshen sa an gane ya faɗa alkhairi ko ya shiru duk abin da ya shafi malamin sunna kada mutum ya kutsa cikin malamin sunna yana kokarin ya zuban mai da mutunci ko ya yi kokarin ya shiga cikin abin da ma bai ma sani ba kawai wani labari bangare ɗaya ya ji labari fa yaji bangare ɗaya bai ji ɗaya bangaren ba sai yanke hukunci ya je yana ta yada farfaganda to wannan propaganda ba zai amfane ka ba bil hasali ma zai cutar da da'awa salafiya ne na habitu lisanahu li aduwi ya tsare harshen sa ga makiyinsa ya amana min sharrihi wa su'i aqibati domin ya samu aminci daga sharrin sa da mummunan karshen sa mummunan akiban sa alhamdulillah شرح مسائل الجاهلية نعم اتخاذهم لوسائل الشرك نعم المسألة اتخاذهم لوسائل الشرك نعم ركن سوء ga ainihin tsari na shirka al-mas'alatu thaniyatu wa 80 mas'ala na 82 daga cikin ainihin mas'aloli na jahiliya ittikhadu suruja al-qubur rike fitullu akan kaburbura ka Kazo ka ga kaburbura an cika shi da fitilu a ce wai abinda yasa aka saka sa fitilu saboda kaburbura suna yin duhu sannan ana samun barayi masu zuwa suna haƙe ainihin kabari su kwashi likabari ko suna haƙe kabari su ringa yankan wani abu daga jikin shi mamaci saboda haka sai a sa fitilu a sa gulob-gulob a wajen har ma ka ga wani mai kuɗi ya sanya kuɗinsa wato ya sanya kudinsa ya mai da kudinsa ya zama hudufi kawai ko da bayan ya mutu ne ya buɗe account kawai a ringa ciran wannan kudi kawai ana siyan wa'annan gulub din sun mutu to wannan matsala yana daga cikin matsaloli daga cikin matsaloli na jahiliya a sharhu sharhi ittikhadu sulji ala al-quburi rike ainihin fitillu ga kaburbura hmm. an yuj'ala fiha anwa'u min al-masabih shine a sanya a cikin ta wato a anwarun hasake a sanya hasake haske kala-kala mm. na ainihin fitillu mm. ko kuma dubbe a duk abin haske mm. dubbe kamar ko kulok-kulok a kan siffa na ainihin kanadiyu na ainihin kendir-kendir saboda ziyara a sasu a kan siffa na kanadiyu saboda kawai a ringa zuwa ziyara ko da dare ne ake so a ziyarci kaburbura za a ga wajen yana haske kaman kamar rana wala juzu hada yin wannan bai halarta ba li'annahu min asbabi shirki domin yana daga cikin sababba na shirka hmm. wa idha ihtaja an-nasu ila an-nuri idan mutane suna buƙatar haske in ajli dafni mayyit saboda abin da mamaci idan wani ya rasu ana buƙatar haske dan abin ne shi hmm. fa innahum ya'tuna ma'ahu bi tirat lalle za su zo tare da shi da fitilla aw za su zo da wannan mamaci su zo da fitilla ko su zo da duk abin haske bi qadri haja gwargwadon bukata za a zo da shi hmm. amma innahu yuj'alu fil maqbarati a'mida amma a ce sun sanya wasu fila fila wasu ginshikai ginshikai hmm. in eh, a sanya wasu globe globe tabbatattu li ajli inaratiha saboda haskaka kabari wannan an yi hani daga gare shi na'am an gane sanya wannan globe din kofa ne aka bude na ainihin shirka a hankali a hankali yana haka nan gaba za ka ga an fada tsundum cikin shirka. Wala sallallahu alaihi wa sallam. Manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce. La'anallahu za'iratul kubur. Allah ya tsine wa mata masu ziyartar kaburbura. Mm, wal mutaqidina alaiha al masajid wa surat. Da wa'anda suka riƙi masallatai a gareta da fitilu. Mm. Wato sun mai da ainihin kaburbura ya zama to masallatai. In ma ya zama sun gina masallaci a kaburbura. kamar yadda shi'a suke yi in wasu daga cikin manya-manyan su suka rasu sai su gina masallaci a kan wannan kabarin su zo suna yin sallah don neman albarkan wayannan imaman haka nan sufaye ma suna yin haka sufaye sukan gina ainihin masallatai kan ainihin kaburbura na waliyansu an gani to duk irin wayannan gaba daya manzon tsira sallah alaihi ya yi tsinuwa a kansu ko kuma ba a gina masallaci ba amma dai an yi menene wato ana yin sallah a kaburbura su aka makabarta ba wajen sallah ba ne. Ba ya halatta ko da ba a gina masallaci ba idan lokacin sallah ya yi haramun ne a ce a yi sallah a makabarta in an yi sallah a makabarta to haƙiƙa an sanya wannan makabarta ya zamanto wajen sujada an gani mai son ƙarin bayani ya duba littafin ta tahzirus sajid min kazin al masjidan na al'allama Nasiru Nasiruddin albani a cikin wannan hadisi manzan Allah ya tsine wa mata masu ziyartar kaburbura kenan za mu iya cewa haramun ne ga mata su ziyarci kaburbura idan mun ga wata mace mu ce ke kuwa kin san annabi ya tsine miki kuwa ko ya halatta mata su zai kaburbura amma akwai sharuɗa ya halatta mata su zai kaburbura amma da sharuɗa duk da mafi yawan malaman Saudiyya suna da fahimtar haramun ne kai tsaye mace ta ziyarci kaburbura shi yasa idan sun kawo wannan hadisin ba sa kawo sauran hadisan da za a yi jam'i da wayannan hadisan akwai hadisan matan nan hadisin da ya zo cikin bukari da muslim matan nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ganta tana kuka a masallaci tana kuka a makabarta tana burgima da manzo Allah ya ganta sai ya ce mata ya hazihi ittaqillaha wasbiri ya ce wacce ki ji tsoron Allah ki yi hakuri ki daina kuka don wani naki ya mutu kina ihu kina bankaura shine sai wannan baiwa Allah ta warware ta kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce masa ka anni fa in naka lamtu sabbi musibati ta ce ka shaidin ka gare ni ka mayar da hankalinka ka kyale ni ba ruwanka domin kai din nan ba a musibantar da kai da musiban da ya same ni ba da ka san musiban da ya same ni da kai ma ka yi birgima in ji ta fa in naka lamtu sabbi musibati aka ce wannan baiwa Allah ta yi ta birgima da annabi ya ga tana wannan ta ce ya mayar da hankalin shi sai annabi ya kyale ta sai ya yi tafiyansa tunda ya riga ya isa masa da sako ita ko baiwa Allah sai ihu take ta yi to daga nan aka ce walam ta'arifu ba ta san kowaye shi ba ita dai ta ga wani mutum ya zo ya masa nasiha shi kenan ba ta san ko shi waye ba ne sai aka ce mata kin san kowaye wannan ta ce a'a wannan mutumin da kika ce masa ilaika anni manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam ne fa hankalinta ya tashi manzan Allah ne ai ban sani ba sai yanzu da Allah ya za a yi in same shi ba shi hakuri za ka ce mata ki je gidan shi sai ta kama hanya ta je gidan shi da ta je gidan sai ta ga kawai kofa a buɗe ba wani ba wani mai gaji kawai ta shige kai tsaye tana shigewa sai ta ga manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ta ya rasulullah kai hakuri da abin da nama ban san kai bane kenan in dai wani ne kenan ya halatta kamar kai haƙuri ban san kai ba ne sai an ya ce mata ayya inna masabar inda sada masil ula ai haƙuri ana yin shi ne a wajen bugun musiba na farko yanzu ke din nan baki haƙuri ba kin yi kuka kin yi kuka hawayen ki ya ƙare kin yi kuka kin gaci shine yanzu kika taso zaki bani haƙuri yanzu ke din nan yanzu kina da zunubi saboda wannan kukan da kika yi haƙuri ana yin shi ne wajen bugun musiba na farko hmm. da a ce lokacin da musiba ya buge ki nan kin yi haƙuri da shi kenan kin samu lada amma kin yi kuka sai da kukan ki ya ƙare kin gajiya sa'annan kika tashi a wajen akwai matsala to manzo Allah dai ya fi mata to anan wajen kaga wajen dilala anan wajen manzo Allah ya mata inkarin bi ya mata inkarin daga murya kyallon kuka a kabari amma bai yi inkarin ziyararta ga ainihin makabarta ba da sai ce mata ya ce baiwa Allah mata ba sa zuwa makabarta sai bai ce haka ba kaga wannan ya nuna halaccin mata su je ainihin makabarta sannan na biyu manzo sallallahu alaihi wasallam wani dare yana kwance tare da Aisha da radiyallahu anha sai Aisha sai ta ga manzon Allah yana silalewa a hankali a hankali a hankali sai da ta gaya ina silalewa sai ita ka san mata da kishi ta yi tsammani yana silalewa ne zai je wajen sauran matansa sai ita mata sa ido yana fita waje sai ita mata taso daga kan gado da ta bari annabi ya ɗan yi nisa sai tana ɗan bin shi da gudu-gudu tana ɗan bin shi da gudu-gudu in annabi ya ga kamar ana motsi ana gudu sai ya ɗan tsaya ya ɗan waiga sai ta ɗan ɓoye an gane in annabi ya ga bai ga kowa ba sai ci gaba da tafiya sai kuma annabi ya ƙara jin kamar ana gudu gudu da haka sai annabi ya ƙara tsayawa ya waiga sai ya ci shuru haka ta ta bin shi ta yi ta bin shi har ya shiga makabartar baki'a da ya shiga wannan makabarta shine a nan wajen ya yi addu'o'in da zai yi sallama ya yi addu'a ya yi dai abubuwan da ake yi ga ainihin wato mamata bayan ya gama abin da zai gama ga ainihin mamata sai ya juya tana kallon da ta ga ya juya sai ta falle a guje ta yi gudu ta yi gudu manzo Allah bai ganta ba sai da aka zo gida sai manzo Allah ya ga tana ta nishi tana ta nishi yace yake Aisha menene abin da ya faru shine ta bashi labarin abin da ya faru ina fatan gane wajen dilala dai anan wajen shine ta bi annabi har zuwa makabarta annabi bai ce daga yau kake kuskura ki ƙara bina makabarta ba mata ba sa ziyarta makabarta suna fatan gani idan muna son ƙarin bayani na nuna na gane cewa akwai hadisai da dama cewa mata suna zuwa makabarta mu duba cikin littafin akamun jana'iz na na fi nasiruddin albani ya kawo hadisai kuma ingantattu kan wa'annan masail din an gane wannan ko mata to ya za mu yi jamfi tsakanin shi da wannan hadisin eh wannan hadisin da ya tsire wa mata masu ziyartar makabarta su ne matan da ke zuwa suna ihu suna kyallowar kuka suna bankaura suna mun mutumin lalace sannan kuma masu haduwa maza da mata su yi cunkoso in an samu iftilat maza da mata to haramun ne mata su je irin wannan wajen wurin da ake cuɗanya maza da mata wurin da idan mata sun je ba sa iya yin haƙuri mata masu raki wanda in suka je za su yi ta birgima suna ihu a kabari ko su aikata wani abin da bai dace ba to irin wa'annan su ne aka tsine musu yasa wannan hadisin da ya zo da wannan isnadi wasu malamai sun ce bai inganta ba wanda ya inganta masu yawan ziyara Allah ya tsine wa mata masu yawan ziyara kaburbura wanda yawan ziyara ma har ya kauce hanya amma dai ziyara lokaci bayan lokaci kuma an kiyaye ka'idoji na shari'a babu laifi insha Allah na'am na'am wala hadithu fi sunan hadisin nan yana cikin sunan turmuzi sunan abi dauda sunan bayhaqi sunan kaza ولعن النبي صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور يدل على أن المرأة ممنوعة يوصيني tsinuwan manzo sallallahu alaihi wasallam ga mata masu ziyartar kaburbura hmm. yana nuni akan cewa lallai mace hmm. an hana ta a bar hanawa ce daga ziyartar makabarta na'am kaburbura wa inna ma ziyaratul quburi kawai ziyarar kaburbura ya banta ne ga maza kaga wannan shine fahimtar Sheikh Salih Al-Fawzan da kuma da yawa daga cikin malaman Saudiya واللعن يفيد للقبور من كبائر wannan in wanda aka yi yana fa'idantar da mu lalle ziyartar mace ga kaburbura kaba'ira ne daga cikin kaba'irorin zunubi manya-manyan zunubai ne a ce mace tana ziyartar kaburbura an gani amma dai bayanin da muka yi din ya riga ya warware al'amura in ta je tana ta wannan ihu sai yi maza da mata ta aikata abubuwan da shari'a ta hana shine tsinuwa ya haukanta dama daga cikin alaman gane cewa abu kaba'ir ne akwai tsinuwa akwai wa'i ko akwai kuma cewa Allah ya haramta duk dai gashi nan dai Allahu a'lam السلطان السالك شرح النظم أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك للشيخ محمد البشار نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب شرائط الصلاة باب شرط الصلاة شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تأتي نعم شرطا وجبتي ga نعم بيرنسو نعم قبل الدخول نعم. kafin shiga cikin sallah hmm. ta aki kabala dukhul na'am ta aki kabala dukhul hmm. wa'annan sharuɗa suna zuwa ne kafin a shiga cikin sallah hmm. wato ma'ana kafin ma ka je kai sallah dole sai ka cika wasu sharuɗa to wa'annan sharuɗa su ake kira shara'ibul wujuh in baka cika su ba baya ma halatta ka dumfari yin sallah sai suna waje eh, عقل وإسلام بلوغ الدعوة ثم إسلام مع دخول الوقت نعم akwai hankali idan mutum mahaukaci ne sallah bai waje ba kan shi ba me ma'anin sallah bai waje ba kan shi ba wato ma'ana ko da bai yi sallah ba ba a cewa sai ya rama idan nan gaba ya dawo cikin hayyacinsa shi mahaukaci ba a cewa ka yi haukan shekara goma tunda ka warke yanzu sai ka rama ko ka yi hauka shekara ashirin tunda da warke sai ka rama a ba zai rama ba Shi ne ma'anan bai waje ba akan shi ba hmm. eh wa islamun da musulunci hmm. kafiri wanda ya dade yana kafirci ya shekara hamsin cikin kafirci to a nan wajen idan ya musulunta ba za a ce mai sallolin na nan shekara hamsin da bai yi ba sai ya rama hmm. a lokacin da yake cikin kafirci sallah bai waje ba a kan shi ba bi ma'ana ma'ana sallah bai waje ba ba ana nufin ba za a rama ba shine ma'anin bai waje ba amma in ka duba wani bangaren sallan ya waje ba shi kafiri sallan ya waje ba kan shi saboda duk wannan sallolin da bai yi ba gobe kiyama in ya mutu bai musulunta ba sai an tambaye shi kansu kun wannan ko kafiri yanzu ya shekara kaza cikin kafirci baya sallah ko ya shekara kaza bai ba da zakka ba kuma yana da kuɗi yaki zuwa aikin haji duk wa'annan gaba ɗaya sai ya mutu akan wannan hali ba za a tambaye shi ba amma in yi musulunta an yafe masa kullum da zina kafaru in yanta hu yi kufan kuma makar salafa ka gaya makafure in sun hannu an gafarta musu abin da ya wuce an gani wa mamana a hum an bala min hum na faƙatuhum illa an na annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wala ya tuna salatu illa hum to ka gani babu abin da ya hana a karɓi ainihin ibadansu illa an na annahum kafaru billahi wa bi rasuli sai dan sun kafirce ma Allah da kuma manzansa ko sun yi ba za a amsa ba to amma kuma in suka mutu ba su yi ba fa Allah zai kyale su Allah zai tunatar da su kalmar shahada da kuma ibada za a ce ba kabiri shin yi kalmar shahada ya ce a sallah fa a'a azumi a'a Zaka? a'a biyayya ga iyaye a'a duk sai an tambaye shi al-kufar mukhadabun بأصول الشريعة نعم الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروجها كافرين أنا تنبينسوا أصول الشريعة وفروج أنت عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المسلمين نعم. ولم نكن نؤذيهم المسكين وكنا نقود مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين dangane da mujrimin masu laifi za a tambaye su gobe kiyama ma salaka kun fi sadar nan mujirmin ana nufin masu jurmun akbar kafirai menene abin da ya shigar da ku cikin wutan sadar kalulam na nakum minal Ka ce ba mu daga cikin masu sallah ba masu sallah walam nakum ludimul miskin ko ba mu kasance muna ciyar da miskini ba wa kunna na kudu al-fa'idin ko mun kasance muna kutsawa cikin barna tare da masu kutsawa in za a yi barna da mu ake yi sai ce kuma wa kunna nukazzibu bi yawmi dika wajen akida wa kunna nukazzibu bi yawmi din mun kasance muna karyata tashin kiyama hatta a al yaƙin, har mutuwa ta zo mana saboda haka fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba za su amfane su ba akwai ceton akwai masu ceton amma ba za su amfane su ba saboda mai sun kafirta kun fahimta to kaga wannan yana nuna mana ashe gobe kiyama za a tambayi kafirai akan tauhidi za a tambayi kafirai akan sauran al'amura na addini kamar sallah da azumi da zakka da aikin hajji amma abin da ake nufi da wannan cewa sallah bai wajaba akan shi ba idan ya musulunta ba a cewa ya rama an gani kuma an yafe masa abin da ya gabata na'am na'am bulugu da'awa sannan isa kiran annabi na'am zai yi wa wasu mutane ba su ma san annabi ya bayyana ba sallallahu alaihi wasallam an gane suna cikin wani irin kungurmin daji wanda ba su ma san annabi isa ya bayyana ba balantana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su suna nan suna rayuwa irin na dabbobi to irin wayannan suna daga cikin ashabul fatara wanda ba za a yi musu azaba ba dole ne sai in sako ya kai gare su an gane ku to irin wayannan sako bai kai gare su ba nasiruddin albani rahimahullah ya yi magana cewa irin wannan irin wa'annan mutane akwai su a cikin wasu ƙauyuka can cikin kungurmin daji a ƙasar china ya yi magana cewa akwai garuruwa wanda wannan wajen an ce akwai halittu mutane ne amma suna can can can ba su ma san da wani addini ba su kawai suke yi kaga mutumin da bai san akwai addinin annabi musa ba balle annabi isa balle annabi dawud da sauransu bai san manzan Allah ya bayyana ba to kaga wannan sallah bai zan wajibi a gare shi ba idan ya zo sako ya kai gare shi nan gaba ba za a ce ya rama ba sannan balaga idan mutum ya yi mafarki ya yi mafarki kenan ya balaga da ya yi mafarki a lokacin nan sallah ya hau kanshi kafin ya yi mafarki ba sallah bai hau kanshi ba an gane wannan ko kenan ba za a ce ya rama sallolin da bai yi ba kafin ya yi mafarki kuma fahimci wannan to in bai yi mafarki ba ya zama samson shi baya mafarki bai taɓa yin mafarki ba cewa yana ainihin alaƙa da mace shi dai kawai haka yake rayu amma kuma sai ga gemu ya fito masa da kashin baki shin za mu ɗauka wannan gemu da kashin baki yana matsayin mafarki ko gashin gaba ko gashin ta ya fito masa to duk wannan alama ne na balaga an gano wannan ko na'am shine ma'a ma'a da koyi wakati tare da shigar lokaci yanzu sallar asuba ba za a ce lokacin sallar asuba yayi ba saboda lokacin sallar asuba bai shiga wata kuna yanzu an gane to saboda haka idan ba mu yi sallar asuba ba ba mu zargin mu lokaci bai yi ba sai lokaci yayi tukuna an gane kaga anan ya sa shi daga cikin sharadi amma mai kawaidi ya sa shi daga cikin farin laifi an gani mai kawai ya ce dukulul wakati fardun wa duhuru fardun wani yasu fardun da sauran kaga farkon ma abin da ya fara sawa daga cikin farilla ba ma sharadi ba shigar lokaci na'am na'am الحد الفاصل بين التقليد والاتباع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت sai na ce adamul jumudi alal mazhabi rashin daskarewa akan mazhaba hmm, wal aqd bima yaqumu alayhi dalil da riko da abin da dalili ke tsayuwa a gare shi ya zama kai baka da abin da kira al jumudul fikri daskarewan kwakwalwa ya zama kwakwalwanka a an kwakwal ko da an ma na ruwan ayoyin qur'ani hmm. da ruwan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a kawo maganganu na magabata duk ba zai amfani ka ba an gani to irin wannan idan ya zama to mutum wato baya idan ya zama to irin wannan yana da jimudin fikiri to irin wannan wato bata ya riga ya tabbata a gare shi to akwai rashin rashin daskarewa kan mazhaba da kuma riko ma ya komo alaihi dalil da riko da abin da dalili yake tsayuwa a gare shi min kalamin a'imma da maganin malamai kenan ka ɗauki dukkan malamai malaman ka ne inda ya ce wannan malami malaman sunna ne malamin ka ne shi abu hanifa malamin ka ne imamu malik malamin ka ne imamu Shafi malamin ka ne imamu ahmad malamin ka ne abu dawud zahiri malamin ka ne ibn hazan malamin ka ne duk sauran malaman mazahib malamin ka ne duk sauran malaman mazahib wanda suke kan littafin Allah da sunna to saboda haka idan sun samu saɓani kada ka daskare ka kulla kanka akan ra'ayin malaminka ni dai ga malamin da nake so shi na yadda da shi an gane saboda ta'assubanci da kuma makauniyar biyayya ba wai ka rike malaminka ka bane dan malamin ya fi sauran mutane kawai ka fi son shi ne to saboda haka ka fi son malaminka sai ka rike shi kana kokarin ka kushe sauran ce ni dai duk wata fatawa din ba na maliku ba ni ba na da wata fatawa ni fatawan imam malik na ɗauki magana imam malik kamar jif ne maganar sauran malamai kamar gof ne ko maganar sauran malamai kamar kamar keke ne irin keke nan na tsofaffi an gane irin keke nan da tsofaffi ke hawa shine maganar sauran malamai shine rani go to kaga mutumin da yake da irin wannan tunani ba a sa shi daga cikin sauran ahlus sunna dan hizbiya ne shi an gane wannan ko saboda yana so ya rarrabe tsakanin wa'annan malamai da wa'annan malamai da wa'ancan malamai an gane ko to saboda ka ana wato abin da ake so idan malamai sun yi sabani me ya kamata kai kai riko bima ya qumu alaihi dalil kai riko da abin da dalili ya tsayu a gare shi kawai wai wai me me Abu Hanifa yace kan kaza ga ra'ayin Abu Hanifa imamu na Malik ba gashi imamu shafi'i gashi imamu ahmad gashi abu dawud zuwa zahiri gashi to a cikin su menene hujjar kowanne sai ka saurari hujjar kowanne sai ka dauki wanda yafi karfin hujja an gane allazina yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab kaga mutanen da ke sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau su bi wanda yafi karfin hujja ba wai su bi wanda suka fi so ba an gane su yi watsi da wanda suke ƙi a'a suna masu sauraron magana sai su wanda ya fi kyau wa'annan su ne wanda Allah ya shirya da su kuma wa'annan su ne ulul albab ma'abuta hankula an gane wannan ko to amma mutanen da suke sauraron magana sai su yi takalidi su yi jumudi su yi ta'assubanci ga malamin da suke so ba shin za a sanya wa'annan daga cikin ula'ikan lazina hadahumullah ba su daga cikin wanda Allah ya shiryar shin za a sanya su daga cikin masu hankali ba su da hankali So da mutumin da yake tunani da kwakwalwan wani mahaukaci ne wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin muri, kulla shaytanin mari wa yattabi'u kulla shaytanin mari. an gano wannan ko da su wannan shi ya bambanta salafiya da masu taɗalidanci masu makauniyar biyayya su in salafiya suna mutunta duk malaman sunna sun ɗauka duk malaman sunna malaman su ne amma idan an samu saɓani tsakanin malamai ba wai suna goyon bayan wanda suke so ba ne suna goyon bayan wanda hujja ta tabbata a gare shi ne to idan kana da irin wannan sifa sunan kaɗan salafiya amma idan kana goyon bayan wanda kake so ne ba ba wanda hujja ka tabbata a gare shi ba sunan ka dan hizbiya an fahimci wannan ko to saboda haka shine bambanci dan naji wani yana cewa a yan salafiya su ba ruwan su da mazhaba eh ba ruwan mu da kadalidanci da mazhaba amma malaman mazhaban nan muna sauraron su mu ji hujjojin kowa kowanne za mu ji mai abu hanifa yace mai dogara kan shi mai imam malik ya ce mai dogara kan shi mai imamu ahmad ya ce kowa sai mun tambaye shi kowa sai mun bincika in muka duba sai mu yi tankaɗe da rairaya wa yake da ƙarfin hujja an gani wannan ya dogara da littafin allah da sunna wannan kuma ya dogara da kiyasi wannan ya dogara da littafin allah wannan ya dogara da shar'u man qablana wannan ya dogara da littafin allah da sunna wannan ya dogara da al istihab wannan ya dogara da kitabullahi wa sunna wannan ya dogara da al-masalihul mursala wani na mu dauka to Allah ya riga ya gaya mana abin da zamu dauka fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya a cikin wani abu ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzo in salafiya suna mutunta malaman sunna har ma idan malaman sun yi magana wato suna kokari su duba waye bukatun hujja ta dauka la nufarriqu baina ahadin minhu na'am na'am هذا هو مذهب المحققين من علمائنا wannan shine mazhaban malamai na hakika daga cikin malaman mu rahimahumullah malamai na zamani Allah ya musu rahama wa minhum ala sabil al-mithal daga cikin su akan hanyar misali ba wai iyakar cewa ba akwai a Sheikh Abdul Aziz bin Baz Shi da shi Ibn Baz ya ce shi hanbaliya ne amma kuma yace la muta'assib ana hanbaliyul mazhab la muta'assib ni ba hambale ne ga mazhaba amma ba na ta'assubanci gare ta kuma idan mutum ya saurari fatawowi na ibn bas zai gane haka ko ibn bas yana mutunta ahmad bin hanbal amma kuma idan imamu ahmad ya kawo wata magana da ya saba ma sunna sai ya ga imamu malik ya faɗi magana da ya dace da sunna zai ɗauki magana imamu malik ya aje magana imamu ahmad wannan baya nuna ibn bas ya kyamaci imamu ahmad ce wala ka ba mamaki mun ji kana bada fatawa da ainihin fatawar imam mali kai kai abu kai ba dan hanbaliya bane ya kamata ai ka kare mana mazhaban mu yanzu ka kunyata mu na ba san gane wannan shi ya dauka kaman irin yaki ake yi jumla ne ka tsaya ka ba mazhaban ka kariya ana ana ha maza ha mata to bin ba ba hanbali ne malaman saudiya dukkan su irin su fauzan irin su ibnu usaimin da sauransu suna bin mazhaba amma kuma idan mazhaban nan ya saba sukan ajiye shi da dace abin da yake daidai wannan shi ne salafiya eh. da irin sheik nasiruddin albani shi nasiruddin ma bai ma jingina kanta zuwa ga wata mazhaba kawai shi yana jira ina hujja take shi bai taba cewa shi ba malike ba ko ba shafi'e ko kaza duk da mahaifinsa ba hannabe ne hmm. har ma tarihi ya nuna nasiruddin albani sun samu sabani da mahaifinsa saboda mahaifin mahaifin ya nemi nasiruddin ya gaji ilminsa. ya zamanto in ya rasu albani ya zamanto shi zai jagoranci mazhaban hannafiya a zamaninsa an gani kamar yadda ya ake gada giyayensu. albani ya ce shi gaskiya ba zai gaji mazhab ba ya saboda mahaifinsa a lokacin nan yana ta ne da mazhab an gani in ya ga hadisi zai ce eh, wannan hadisi mun san da shi amma ya saba mu mazhabinmu saka ba za mu yi aiki da shi ba to shi yasa aka samu rashin jituwa za ga wasu 'yan biriya suna cewa albani an ce ayi biyayya ga iyaye albani ya ki biyayya ga iyaye albani mutum ne bai saba ma iyayensa ko dama ce a saba ma iyaye dama an ce ayi biyayya ga iyaye akan saban Allah idan mahaifinka mai tsananin takalidi ne da masa sai ya zo ya ce in ni na haife ka ka zo ka yi sai ka yi kaga ba za ka yi ba an gani to kasan yan bidi akwai juya abu sai su gaya wa mabiyan su ce nasiruddin albani dama Allah ya sanya iliminsa ba zai albarka ba saboda tun wajen karatun sa ya fara saba ma iyayensa an gane wannan kamar ce annabi ibrahim alaihi salam ya saba ma mahaifinsa ya ki bautan gunki saboda haka karatun shi ba zai albarka ba wa iyaz billah an gane ku? eh Sheikh bin Hadi al da irin su a Sheikh Muqbil bin Hadi al mm, da irin su a ده إرس الشيخ يحيى النجمي والشيخ عبد المحسن العباد البدر إيه كوا يسن الشيخ يحيى النجمي إيه كوا يسن شيوا أهالين ده أجي تكي akwai fitintunu da yawa a kansa wanda wanda wannan fitintunu kusan ya fada cikin wasu irin kurakurai da yawa da suka sabawa ainihin manhaji na salafiya na fata gano wani au abuwan ya haya alhajuriya nikin son kawo nace ya haya annajami ya haya annajami shi yana kan hanya ya haya alhajuri nikin son kawo an gane shi ya haya alhajuri shine wanda yake da matsaloli wanda ya fuskanci wasu matsaloli wanda suka saba ma manhaji amma shi ya haya annajami wannan yana kan jihar datar ainihin salafiya Allahu a'lam والشيخ ربيع بن هادي المدخلي دكما الشيخ ربيع بن هادي أمير المدخلي والشيخ صالح بن فوزان دكما الشيخ صالح بن فوزان وغيرهم كثير da hmm, hmm, wasansu masu yawa hmm. wanda suna nan ba su gushe ba akan irin wannan irin wannan fahimta na a yi da duka malaman sunna amma a yi aiki da abin da ya inganta kada mutum ya kulla kanshi a mazhaba ya ce kawai shi dan malikiya ne zai mutu akan malikiya tuffata wanda baya cikin malikiya ko da an samu hadisai ingantattu an samu maganin sahabbai da suka yi karo da shi shi ya ce yana nan kan mazaba na maliku to irin wannan shi aka ce shi ne gayan bata eh ulaika alladhina hada Allah irin waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar da su to da shiryar ya kamata mai ruku mm. daga cikin irin waɗannan wanda mm. suna kan mazhaba mm. an gane amma kuma sukan bar ra'ayin mazhaba su dauki abin da ya inganta akwai ainihin a Abubakar Mahmud Gumi an gane malami ne mai mutunta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne wanda ya san muhimmancin hanyar magabata yana kwadaitar da mabiyansa cewa karatun Qur'ani karatun ainihin hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga al'umma kuma Bukhari da Muslim su ne mafi ingancin littattafai bayan Al-Qur'ani sannan kuma kowa ya yi ƙoƙari ya fahimci ƙur'ani da hadisi akan hanyar magabata sai kawo ayan nan mai shakin rasul har zuwa ƙarshe ka an ka duba malabo kuma a dunkule Alan ijmal ya karantar da ainihin manhaji na salaf an gani kuma ya yi maganar cewa tsayawa da yi akan mazhaban malikiya ba wai don mazhaban malikiya ita kaɗai ce gaskiya ba ya tsaya kan mazhaban malikiya ne saboda jahilcin mutane yace amma nan gaban mutane sun ƙara karatu to za a fito da wasu al'amura wanda ba su sani ba amma yanzu an ɗan dakata ne saboda jahilcin za ga wasu wurare yarin jayar da hadisan manzan Allah kamar cin naman doki yanzu menene fatawan malikiya kaga haram to malamin kuma da mai ya ya yi riko da hadisi ya yi riko da mazhaba na shafi'i mazhaban imamu shafi'i ya halatta cin naman doki ko malamin kuma ya rubuta a cikin tafsirinsa ana cin naman doki ya fifita magana imamu shafi'i ya fifita abin da ya zo cikin hadisai ingantattu akan ra'ayi da fahimta na imamu malik to anan za a ce malam yana suka imamu malik za a ce malam baya son imamu malik la to wannan shine abin da masu aljumudul fikri masu sukan ainihin hadisan manzan Allah suna goyon mazhaba shine abin da ba su gane ba sai ce wai in kai aiki da hadisi baka dauki ra'ayin malamin mazhaba ka zagi malamin to sai mace to kai ma in kai aiki da ra'ayin malami baka dauki baka dauki hadisi ba ka zagi manzon Allah sai mu ga wane ne zai yi rida da wanda ya zagi imamu na malik da wanda ya zagi manzon Allah duk zagin ba su da kyau babu kyau zagin imamu malik babu kyau zagin manzon Allah amma wanne ne ya fi hadari wanne ne kana aikata shi jininka ya halarta zagin manzon Allah na'am na'am alladhi kana da'iman yaqulu wanda ya kasance malamin kuma da'iman yana cewa ta'allumul hadisi wal amalu bihi huwa amnun lil muslimin wato karatun hadisi da aiki da shi shine aminci shine zama lafiya ga musulmi hmm. wa kana shaykhu rahimahullahu yakhruju an madhhab malik ya kasance malam Allah ya masa rahama yana fita daga mazhaban malik idan tarajjaha ladayhi dalil idan dalili yayi rinjaye a gare shi da zaran dalili yi rinjayi na na'am wala yunkiru haza illa mu'anidun a jahilun babu wanda yake inkarin wannan dangane da malama gumi, hmm. sai dai kan gararre ko jahili amma mutumin da ya zauna tare da malam ya yi karatu a majalisinsa ya san malam yana rinjaye da hadisi in ya inganta ko da hadisin ya saba wa mazhaban da yake kai hmm. eh bala Allah ya saka da kai ga hulunan wani za su yi waya kamar yadda aka saba da kan surwa da ya fi kuma ya tafi da amara ba. to lokacin da ya wuce mala ko tambaya ɗaya wanda yake cewa menene hukuncin gina makaranta a dogon makabarta baya halitta baya halitta gina makaranta a tsohon makaranta a tsohon makabarta sai dai in makabartar kamar yadda akwai malaman da ke ganin makabarta an yi daɗe yayin shekaru da yawa wasu ce shekara arba'in wasu ce shekara saba'in an gani to idan har ainihin wato makabarta ya daɗe har an ƙaurace masa to wasu na ganin wai za a iya yin amfani da shi a gina makaranta ko a gina masallaci amma abin da ya fi dacewa siya a ƙaurace masa makabarta a bashi a matsayin makabarta har abada ya kamata makabarta ya zama hubusi ne kawai daga an gina in an ƙaurace masa ya zama an ƙaurace masa ne saboda ya cika nan gaba bayan shekaru sai a ƙara dawowa zuwa gare shi amma kada a kuskura a ce an zo an gina masallaci a wajen ko an gina makaranta ko abin da ya kama da wannan Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk